الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله اللهم ربنا لك الحمد ما خلقتنا ورزقتنا وهديتنا وعلمتنا وانفسنا وفرج عنا ولك الحمد بالاسلام ولك الحمد بالقران ولك الحمد بالاهل والمال والمعافاه عدونا رزقنا وأظهرت وجمعت وأحسنت معافاتنا من كل ما سألناك ربنا عاديتنا ولك الحمد على ذلك حمدا كثيرا الحمد على ذلك حمدا كثيرا لك الحمد بكل نعمة أنعمت بها علينا في قديمة أو حديثة أو سر أو علانية auch Facetten, auch Armutte, auch Scheide, auch Reiben, auch Heien, auch Heite. Lack alhamd hatat arda, lack alhamd idara jitu, lack alhamd bada rida. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. اللهم يا سابق النعم يا ذا النقم يا فارج الغم يا كاشف الظلم يا عادل من حكم يا حسيب من ظلم يا ولي من ظلم يا أولا بلا بداية يا آخرا بلا نهاية يا من له اسم بلا كناية اجعل لنا من جميع أمورنا فرجا ومخرجا واغفر لنا ورحمنا وهدنا وسددنا وانصرنا وحفظنا وفرج عنا دنيا وأخرى وعشونا من كل داء وسقم يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام اللهم يا من لا تراه العيون ولا تخالطه الظنون ولا يكتبه الواسفون ولا تغيره الحوادث والدهور ولا خش الدوائر ويعلم مكاكيل الجبال ومكاييل البهار وعدد قدر الأمداد وعدد ورق الأشجار وعدد ما ظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار ولا تواري منه سماء سماء ولا عبد عبدا ولا بحر إلا على ما في قاري ولا جبل إلا على ما في وعي نسألك أن تجعل خير أعمالنا أواخرة وخير أعمالنا خواتمة وخير أيامنا يوم نلقاك فيه وأن تشفينا من كل داء وسقم وأن تبارك في أولادنا ووالدنا وأزواجنا ولا تضرهم وتوفقهم لداعتك وترزقنا برهم وأن ترزقنا الصحة والعفة وحسن أخلاق والرضا بالقدر وأنك على كل شيء قدير اللهم اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبعد ci gaba da wannan karatu namu a cikin wannan masallaci namu na ni'ima a wannan gari namu na jega yau wato sha biyu ga watan ramadan hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da bakwai Allah kai salati da sallama ga mai wannan hijira ka haɗa mu aljanna guda tare da shi da barka sunayenka ka kara mana imani da lahiya ka gusa mana da damuwa da bakin ciki ka gusa da tsoro da hirgita ka kyautata aƙida mu da imanin ka taimaka mana ka azurta mu a kalati da mutaba'a da lahiya cikakka ga kunan da namu kuma ka samu ƙarshe mai kyau ka sa aljanna mu. a darasinmu yau farkon suratu tauba za mu tashi insha Allah ita suratu tauba an ce mata suratu tauba an ce mata suratu tauba saboda cewar da qur'ani yayi wato Allah ya anshi tuba wato Allah ya anshi tuba asallahu an yatuba alaihim kuma ya ce wa ala talatatil ladina kullibu wato mutane uku da aka wa jinkiri hatta idan hatta idza daqat alaihim al bima rahubat har lokacin da ƙasa ta yi musu ƙunci duk dukkan hadinta wa daqat alaihim anfusuhum rayukan su ta yi musu ƙunci, wa zannu allah malja'a min Allah illa ilai suka tabbata babu majingina ga Allah sai an dawo gare sun mata ba alaihim li yatubu sannan Allah ya anshi tuba gare su don su tuba inna Allah huwa tawwabur rahim lalle Allah shi ne mai karɓar tuba mai rahama wayannan su ne dalilai da aka ce mu sura suratul tauba da karshe Allahu ala nabi madaniya ta sauka madina au illa a ayatin akhiraha ko kuma duka ta sauka madina banda aya biyu da ƙarshenta ta so da karja akum wa ha ayoyinta mi'atun wa tis'un wa 20 aya tana da aya ɗari ɗaya. da ishirin da tara walam ta tafiya fiya albasmala ba a rubuta mata bismillah farkonta kamar sauran surori ba li'annahu sallallahu alaihi wa sallam lan amur bi zalika dan annabi bai ba da umarni a rubuta ba kuma shi musulunci annabi ake sauraron magana kai abin da yake ai shi aka yi kama yu'akazu min hadisin rawahu al-hakim kama wanda ake fahimta ga hadisin da hakimu ya ruwaito Shi ne a dalilin da ya sa ba a yi mata abin nan bismillah ba wasu mai suratu tauba an ce mata suratu tauba lishimaliha ala zikri taubati saboda ta kunshi an sa abin nan ambaton tuba ta Ballahu ala nabi ila zuwa ƙarshe. wa laha asma'un kafira tana da sunaye masu yawa warawar bukhari bukhari ya roito anil barra'i annaha akhir suratin nazala kamilatan bara'atu wato sura ta ƙarshe wadda ta sauko kammala haka ita ce bara'at wa akhiru suratin nazala fatima kuma ita ce sura wadda ta sauka bayan suratun nisa iya ya ka. wa mawdu'ar rahisi jagora abinda take koyawa fasadul alaka ce rarrabe alaka bainal ummati muslima wal kufari tsakanin al'umma musulma da kahirai min al na wa ahli kitabi kahiran na mushrikai da na ahli kitabi wal na da kuma munafikai fadalika wala dalika dikira bayanar abin nan kanun kanunan islami saboda haka an ka ambaci bayanin dokokin musulunci fi mu'amalatin mashirki na wajen mu'amala da mashirkai wa ka kitab laqad kana ne wa mashirki na Uhudu. tsakanin musulmai da mashirkai akwai fa'ara da aradat sura ila dhikri na lil mashirki sura ta gita zuwa ga ambaton wani sulhu da Wani wa miqdaruha arba'atu ashirin tsawon lokacin wato wata hudu wa bayani ma na bihi da bayanin abinda za a yi mu'amala da su da shiya ba da intihai amadin huduna bayan wato tsawon lokacin sulhu ya kare aw muddatul Ahadi ko ko muddan lokacin da aka diba wa bayanin asbab allati awjabat al bara'atu minhu da kuma bayanin da bayanin da yasa Allah yayi bara'a manzo ne yayi bara'a da mushrikai wa sudurul amri bi qitalihim da kuma shigowa al'amari Allah ya ce a yaƙe su qatilul ladina la aminuna billah wa ta'minu wa ta'minu al-mustajiri da kuma amintar da wanda wani yayi kariya gare shi hatta ya kuma kalamun la har ya ji maganar Allah wato kama mushrikai da ba su san Qur'ani ba aka ce a ba su kariya har su zo wajen karatun su ji karatun Qur'ani walam yakun al mushrikuna yuhafizuna ala urudihim mushrikai ba su kasance suna kiyaye alƙawarin ba duk da an kai da mushrikai ba su kiyaye illa rai sama taluhu lahum fursatun sai dai gwargwadon da dama za ka samu za ka haskaka gare su ya hasabu ha mawatiya suna da son dama ci lilkarrati ala musulmi na don su kai hari da ita akan musulmi fa'alana Allah fi awwali hadhihi sura sai Allah ya bayyana farko wannan sura ya bayyana bara'atuhu wa rasuluhu bara'atuhu wa rasuluhu bara'a ta shi Allah da kuma bara'an manzo ne min ahudin daga alƙawarar kahirai wa qala bara'atun min Allah wa rasulihi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم براءة من الله ورسوله إلا الذين آتوا من المشركين براءة من الله ورسوله إلى الذين آتوا من المشركين فسيروا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير مؤجز الله واعلموا أنكم غير مؤجز الله وأن الله مخزي الكافرين براءة من الله براءة لك الله abinda aka ce براءة bara'a ko ba aka ce ba ni ba kai har kai kuma kakkai ruwa da shi aka ce mu bara'a to Allah ya yi bara'a bara'a ta zo min Allah daga Allah wa rasuli kuma ta zo min rasuli daga manzo ne wasilatun ila alladhina ahattu tana saduwa zuwa ga wanda kuka yi alƙawari da su min mushriki na cikin mushrikai ahada mutlaqan kowane irin alkawari aw duna arba'ati ashhurin ko alƙawarin da bai kai wata hudu ba aw ko wanda ya wuce wata hudu wa na wa naqad al ahadi bima yuzkaru walwala alƙawari yana ana kai lokacin da za a walwale shi da abin da za a ambata fi qawli fasihu da ard ko ita a cikin kasa ai fi ruwa amini na mushrikai ayyuhal mushrikun ya ku mushrikai ku ita a cikin kasa amini na amintattu ba ko da tsoro fil ard cikin kasa arba'ata ashirin wata hudu awwaluha shawwal farkon su watan shawwal wa akhiruha muharram karshen su muharram bi dalili ma sayati saboda dalilin abin da zai nuna abin da zai zo wanda ya nuna hakan da wala amana lakum ba'da bayan wata wata sun kare to babu aminci ga mushrikai Allah sarki dole haka musulunci ya kasance doka ya kaba duniya kuma duniya ta karba dole ta saurare shi haka musulunci ya kasance Allah ka taimaka mana ka dawo da mu ga da abin da abin da ka umurce mu domin sakin abin da ya umarce mu shi ya sa mutuncin da musulmi suke da shi a da ya kuce yanzu yawan ayyukan sabo da sun kai yawa cikin musulmi shi ya sa mutuncin musulmi yake yawa. to Allah ka dawo mana da imanin mu na da kuma ka yi mana ƙari da albarkar sunayenka ya ce wa la'amana lakum ba da bayan wata hudu to ba ku da aminci wa alamu ku sani annakum ghayru mu'jizillahi kuma shirkai ku sani ba ku iya baya Allah ai fa ati azabahu ba ku iya kuce ma azaba ta wa anna allaha mukhzir kafiri kuma lalle Allah zai kunyata kafirai ai muzilluhu zai walakanta su fi duniya nan duniya bil a wato da kakkashewa wal asari da kakkamewa wal akhiratu bin nar ranar lahira kuma su musu azaba na wuta wannan sanawa ta bara'a wato umanni na Allah ya basuwa a sanar da mashirikai shi don haka Allah ya ce wa azanu min Allah wa azanu min Allah wa rasulihi ila an-nas yawm al-hajj al-akbar anna Allah bari'un min al-mushrikeen wa rasuluhu فإن تبتم فهو خير وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم to wa'azanu wannan sanarwa ce ai ilamu min Allah sanarwa ce daga Allah wa rasuli da manzo ne ilan nasi zuwa ga mutane yawmal hajjil akbar ranar hajji babba wato ranar sallah babba ita ce yawon hajjin akabar in akwai babbar sanarwa wanda aka so ta game da duniya gaba ɗai wajen aiki hajji aka gabatar da ita don kowace ƙasa akwai mutumin da ya taho daga ƙasar ya an ba da sanarwa zai iya ɗaukar sanarwa ya mai suwa zuwa ga ƙasa ce saboda haka Allah ya ce a ce a yi mai sanarwa yawmar hajjin akabar ai na nahari ranar sallah babba kun ga Allah da kai ne ya bayyana sallah babba ya ce mata yawmul hajjil akbar akwai sallah babba akwai karama abinda Allah yi wajen bayanin mai bugoya a ce ya sallah ya karama to kun ga wannan wala kantawa ya sallah kai don ya sallah ga taka kamar wanda mashirikai suka dore cewa ma annabi shu'aibu a salatuka ta amurka ya sallah ga taka ita ce ta baka

ka faɗa musu annan laha bari wa mina mushriki na abinda sanarwa ta kunsa lalle Allah ya yi bara'a daga mushrikai wa uhude duk alkawarin da an kai da su Allah ya wace shi wannan wa rasulu ko manza Allah ma bari on manza Allah bari on aidan shi ma ya yi bara'a da abin nan ga mushrikai wa qarba asan nabi sallallahu alaihi wa sallam aliyan sanata 90 annabi ya aika wato ya aike shi da wannan sanawa ya isa a garin makka ya ba da wannan sanawar zana a wato sanata tsin shekara ta tara da hijira Ba fa na yawman nahari yi sanawa ranar sallah na can mina wasan mina can aka taruwa a yi abubuwan da aka yi kwana uku sannan daɗa a waƙi a dawo makka wasu koran wasu rannan ko maka ba su kwana sai bisa hanya zuwa gidajensu wasu kuma su kwana gidajensu to rannan na ya bada wannan sanarwa ta mina bi hajjar ayati ya karanta wa'annan ayoyi wa Allah ya hujja ba da hajjar amin mushrikun bayan wata shekara kada mushriki ya dawo aikin hajji wala ya duhu bila wala kada kowa ya koma dawafi tsirara ga ɗakin Ka'aba don dawafi suka yi tsirara in sun ka zo kun san mutum wanda ba musulmi ba hankali gare ba wai sai su kawo da tsawon su da mutum ya to inda ka'aba sai ya cire taguwa ya cire wando wai taguwa ta ya yi sabo da ita wando ma ya yi sabo da shi sai ya sa hannu ne dai ya rufe abin arziki ne gaba ya saki doyi ne ga ili. wai tsawabi ya kai ga ka'aba kuma ibada ta lada to da wani ni da ba kusa cewa yin ko ce mun yi sako da su to ku dibi abin mamaki shi yayi sako gashi yana to hayi sako an kai da su amma ba a yi ba dawahi da su ba sun sun kai sako ba shi da ya sako gashi yana dawahi kun ga kamar wata fatawa da na taba ji ga wani cikin da annabi ya ce ma asfala mina ka baini fa finna tuhahin da ya wuce idan sau dan wuta ne sai ni ji wani cikin ku yana fata ya ce wato annabi ya ce wanda zai yi aswahin da ya wuce idan sau mai shi dan wuta nan don shi mutum shi an ka halitta don ya bauta wa Allah ya saba za a sashi wuta babu inda Allah ya ce ya halitta yadi don yadi shi bauta ga Allah in bai bauta bauta zai sashi don yadi la ya akilu umarni masu hankali an ka ba mutane da aljannu sai na ji wani cikin kuna ta wanda ya yi laifin bai da laifi wando adda laifi shi za a komiya mu ji shegantaka wai wando za a kone to shi wando yana da hankali na shi wando ya yi karatu na balle ya san baki yadda ya kamata ya tsaya shi wando shi ya yi kai nai ko ko tsunka shi an kai to wanda ya tsunka shi bai da laifi wai shi wando shi yadda laifi kun ji fatawa ta rashin abin nan a gaskiya to haka nan na suka irin wannan fatawar ta suka wa wandon su suma fatawa ce ta mushrikai ita ta suka wa wandunan su da tabbonan su ce ya ba su dawafi dan su sabo sun kai sabo an kai da su a wannan hadisi rawahu bukhari wa in tubtu min al idan kun ka tuba daga kafirci abubuwan da kuka san kafirci na kun ka tuba kun ka bari fa huwa khairul lakum to shi alheri gare ku ana magana da wayannan mushrikai na kwarai wa in tawallaytu an al-iman in ko kun ka kauda kai daga imani fala mu ku sani annakum gairu annakum gairu lahi, ku ba ku iya baya Allah duk wani mutum yake ya bagana a yana da ƙarfi ko yana da wata dubara ko yana da wani abu ba ya iya baya Allah in Allah ya so karya shi lokaci guda ne saboda haka wa bashirin ladina kafaru kai bishara ga kahirai dai azabin alimi <clears throat> suna da azaba mai dadi mu'lima wa huwa al shine a kashe su wa ko ko bautar da su da duniya na duniya wannari fil akhirah ranar lahira kuma ai musu azaba da wuta kun ga yace ai musu bishara ai aka ce ga bishara sai kai zaton alheri na an ka ce wuta za a sa su da bishara kun ga wannan izgili na aka yi da su don abin nan a walakanta su illa ladina ahatu إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقذوكم شيئا ولم يزاهروا عليكم ولم يظاهروا عليكم أحدا فاتموا إليهم أهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين to na alladhina ahadtu min al-mushrikeen sai dai banda mushrikan nan da kun kare gai kun kai alƙawari da suwa Allah yayi bara'a da alƙawarin mushrikai amma banda waɗannan da kun kare gai kun kai kulla alƙawari da su kuma sun malamiyan kusu kun a min shuruɗil ahadi cikin sharuɗa alƙawarin ba su rage muku komi ba walam zahiru alaikum ahadan ba su taimaki wani guda cikin kahire don ya yaƙe ku ba kun ga duk sharuɗan alƙawari sun cika Allah ya ce to fa atimu a ahadan to ku cika musu alƙawari su wayanda sun kai alƙawari ba su saba ba fa atimu ilayhim ahadan ku cika musu alƙawarin su ila in qida'i muddatihin zuwa karewar lokacin da an kai da su Allah ce ahadu alaiha wanda kun kai alƙawari da ita wa haula'i hum banu damara waɗanga mutane su ne banu damara min ƙaba'il bani bakari cikin ƙabilolin bani bakar suna da alkawari min kinana bani bakari kuma cikin bani kinana su walam a ahaduhum wa annabi su suna da alkawari ba su walwala alkawarin su tare da annabi ba sallallahu alaihi wasallam wa umira bi itimami ahadihim ila muddatin da haka an ka bashi umarni ya cika musu alkawarin su zuwa muddatin zuwa iyakan lokacin su wanda aka yi alkawari da suwa inna allaha yuhibbul na lalle Allah yana son masu takawa bi itimamil uhudi da cika alkawarra Allah bai asma'ikal husna ka sa mu cikin bayinka almuttaqina alladheena tuhibbuhum wa inda kana son su Allah ka sa cikin su da albarka sunayenka yace amma na naqadu al'ada, amma wa'anda suka walwala alqawmi fa muddatuha arba'atu ashhur su wata hudu da yayi shi kenan da sai fada فإذا انسلخ الأشهر فإذا انسلخ الأشهر الغرم فقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم وأسروهم وقعدوا كل ما وقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم فإذا صلاة العشر الفرد إذا كان نهر من نسم كتاري وهي آخر مدة التعجيل شيني قرشن لوكا تند أكاديبا ناجن كيرين to faƙatulun mashirki na haisu wajen tumo ko yaƙi mashirkai inda da kuka same su fi inda yake ba harami ba au haramin ko cikin harami an ba da umarni a yake su wa khuzuhum ku kama su bil asali ku rike su matsayin bayi wa ruhun ku tsare su fil falahi fil abin nan a cikin abin nan daji bisa zuwa duwatsu wal ne da cikin birane wato ƙauyuka da birane hatta yuqarru ila qatabi hasu bukatu da su hito su yaƙi awul islam ko su musulunta wa qawdu lahum kullu ku tare musu da hanyar da za su bi su wuce ku tare musu ita Allah sarki karin musulunci na a da wa qawdu lahum kullu ku tare musu kowace hanya za su bi bada al-islamu gariban ba sai ya udu gariban kama bada musulunci ya faru ba ko an wahala kwarai daga ƙarshe musulunci ya dawo ya rija ya ce to ba sai ya udu gari nan gaba zai koma bakon na hawa za a sha wahalolin nan irin na farko faɗo ba da gura ba ito ma dalla da baƙi maraba maraba da baƙi Allah sarki Allah ka dawo musulunci da ƙarhi ne na zama wa qawdu lahum kullu marsadin ay dariqan yasluquna wa hanya wadda za su bisu shiga. shiga wa nasiba kulla abin nan ala naz'i alhafidi wa taqdiru fi kulli wato abin nan a takadiri ne a ce cikin kowane wuri kun ka gane su sai ku tare su fa in tabu min in suka tuba daga kafirci fa amanu sun kai imani wa aqamu sala sun ka tsaye da sallah wa atu zakata sun ka bada zakka fa khallu sabilahum ku ba su hanyar su kun gani ga musulunci idan mutum ya yi imani kuma yan musulunta yan musulunta ya gyara imani ne sai ya tsaye da sallah salloli duka yana yin su cikin lokaci wurin da aka ce a yi su cikin masallaci tare da liman babu abin da ka hana mai yin sallah masallaci sai lalura sannan wa ata zakata ya ba da zakatu musulunci ne ya yi duk wanda ya zama bai musulunci ne bai yake kyau bai iya hidda zakka don gani ya kai kuɗi ne ragewa za su yi shi yasa kun kaga cikin hadisi sahihi annabi ya ce wasu sadaqatu burhanun sadaka hujja ta ta imanin mai bashe ta kowa ka ga yana hidda zakka to burhanu ko da bisa aqida yake wanda ba mai kyau ba ganewa na abai ba bai gane ba ta kwareta ba amma burhanu hidda zakka a hishe ta a bashe ta a yawaita ayyuka alheri da dukiya burhanu hujja ce wadda ta nuna mai ita yana da imani shi yasa mu muna ba da shaida ga mutanen da muke gani ku dibi irin yadda ake tayin abubuwa yanzu mutane na ta kokari suna aikata ayyuka alheri da dukiyarsu tsakaninsu da jama'a da suke tare da su wannan burhanin dalili na da ya nuna suna da imani illa dai imanin na da rauni shi yasa kuwa ganin wasu abubuwa kuma suna gudana wayanda musulunci ya ce ba a yi rauni na na imani amma dai in ka ga mutum na ɗibar dukiya ta ya yi aiki alheri bai jin zayi to annabi ya ce burhanun ala imanihi hujja na wanda nuna yana da imani saboda haka da sun kai ga wannan lokaci fa khallu sabilahum ku saka musu hanyar su wala ta ta'arradu lahum ka ku gitta musu inna allaha ghafurur rahim lalle allah mai gafara aliman taba mai rahama ne liman taba ga wanda ya tuba allah na da gafara da rahama gare shi ya allah ya ghafurur rahim ka taimaka mana ka shirya mu ga hanyar ka ka gafarta mana abin da muke aikata ka gafarta mana gudunban mu baki daya zaunar da mu lahiya ka zaunar da kasar nan ta mu lahiya mutum da ka tsara mana imani da lahiya ya gaho ya Allah ya gafurur rahim ka taimaka mana ka gafarta mana ka ba mu ikhlasi kuma ka ba mu mutaba'a ga annabi sallallahu alaihi wasallam وإن أحد من المشركين وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه ما منع ذلك بأنهم قوم لا يعلمون وإن أحد من المشركين إذا وانا قد أتكي أنك إدين الأهد وإن لك ولولا القوم idan Allah na umirta bi ta'arrud lahu, wanda anka ce ka tare su inda dukkan gane su to idan ɗaya daga cikin su ya sajara ka yanne na kariyarka yace so yake shi bai san qur'ani ba bai ta abin da a musulunci ba so ya kai a shi kariya da tsaro a kai shi wurin da aka karatun alqur'ani shi jiwa qur'ani yake balarabe na abu guda guda yake da fassara ta cikin qur'ani yana da dafasar abu guda guda abinda abu iya ganewa wadda aka aiki zan shi wannan sai an koyai amma larabci da a halshe ne yana gane abubuwa da yawa ciki ne tun da hausa ta yana gane abubuwa to ya ce a taimaka mai a ba shi kariya da tsaro bai yarda shi shiga cikin musulmi su halaka shi amma a ba shi kariya da tsaro a ce da shi ya ji karatun alkur'ani ai istajaraka ai ista'amanaka min alqatl yan ne ka ba shi kariya da tsaro kai shiga a kashe shi to fa ajiru kare shi aminu amintar da shi ka ce da shi ta yi kama a kalaman Allah har ya ji magana Allah ta alƙur'ani kun ga wannan aya ta nuna ƙur'ani magana Allah ce kun ba wai ba wai eh, abin nan sauti ba wanda haruffan suke haka na Allah ya yi magana magana Allah ce subhanahu wata'ala komi da komi kamar kun ta ce hatta ya a kalaman Allah har ya ji magana Allah qur'ani magana Allah ne subhanahu wata'ala yace in ya ji magana Allah bayan ya jiya to a bashi tsaro ya hito hili summa ablighu ma amana sannan ka kai shi ma aminta ta wurin jama'a kai a kai shi cikin kahiri yan uwa ne bayan ya jiyo a bashi da shawara yayi shawara ya gani ya jiya da ɗayan ya gani zai yi tunda musulunci la itiraha fi ba a tilasta mutum sai ya shiga to sai a bashi ya shawara kowa na da yanci ne ba a tilasta kowa a ce ya zama musulmi wa man sha a falyumin wa man sha a kabura Allah ya bada huriya cikakka ga duk wanda ka so ya musulunci ko ya kafirci Allah ya bada huriya cikakka wa man sha a falyumin wanda ya so imani yayi imani don kai ne wa man sha a kabura wanda ya so ya kafirci ya kafircin don kai ne wuta na nan Najeriya an ba kowa huriya cikakka saboda haka sun mu abligo ma'amana sannan ka kai shi wurin aminci ne a amnihi wurin aminci ne wa huwa daru qaumin shine garin mutane ne illam yu'min in bai imani ba to akai shi can li yanzura fi amri don yayi shawara ga al'amari ne ya ga musulunta zai ko ba zai musulunta ba zalikal magakuru wannan abinda aka ambata ayi musu haka bi annahum qaumun la ya'lamuna dinallah dan su mushrikai ba su sa addinin Allah ba wala budda lahum min sama'il qur'an babu makawa gare su dole su saurari Al-Qur'ani. li alamu don su sa addinin Allah Don shi qur'ani duk wanda bai saurari ne bai gane addini ba shi qur'ani komi da komi shi a asali ne na addini kaifa ya lil mushrikina ahadu na. يكون للمشركين عاد عند wa وعند رسوله إلا الذين عادتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين كيف يكون للمشركين عهد يا يا زعي مشركي سنة سيء القول يا يا زعي مشركي سوء القول أي لا يكون للمشركين أحد عند الله ai mushrikai ba su da alƙawari wurin Allah wa inda rasuli da wurin manzo ne wa hum suna kahirai ai hum bihima gadirun suna masu yaudar Allah da manzo ne summa istasna Allah ta'ala sannan bayan Allah ya ce ba su da alƙawari sai Allah ta'ala ya doge ya toge alladina lam yanqudu al ahada wa inda basu walau la alqawli wa minhum cikin su wa amara bil istiqama bil istiqamati lahum ya bada umarni a cika musu alƙawari mastaqamu lil mu'minina muddin sun tsaye da alƙawari ga mu'minai fa qala bayan ya ce yaya za a yi mu su samu alƙawari yace illal ladina ahadtu sai wa inna kun ka alƙawari da su ha inda masjidil haram wajen masallacin harami kuma suna nan ba su saba ba yawmar hudaybiya bidukhulihim fi ahad quraish sun kace sun shiga cikin alƙawarin quraishawa wa bani damara sune bani damara ala sahihi ga magana ingantacciya kama ta kaddama wakila hum quraishun almustasununa min qabl ko kuma an ce sune quraishawa waɗanda aka toge can harko waɗanda aka ce basu saba alƙawari ba to fa mastaqamu lakum muddin sun ka tsayu gare ku ga cika alƙawari ai aqamu ala ahadi sun ka tsayu ga cika alƙawari walam yanquduhu basu walwale shi ba to fa taqimu lahum kuma fa tsayu gare su wajen cika musu alƙawari wanda duk kuka yi alƙawari da shi bai saba maka fasta kin fastaki mulawa alawa fa'ibihi ku cika musu al ku zaidaitu gare su wajen cika wannan alƙawari wato wa ma shardiya wa mastaqamu lakum fastaqimu lahu in sun tsayu gare ku ku tsayu gare su inna allaha yuhibbul muttaqin lalle allah yana son masu takawa ya Allah ka sanya mu cikin nan ga da ka kaso kun ji a cikin surar ga Allah yana ta maimaita son na. Allah ka sa mu cikin nan ga da ka kaso duk abin da aka yi arma ibadullahi na Allah a zamu gare ka taimake mu mu ma har dai ka rika son mu da kake son mutaƙi kun gani yanzu kowannen ku na son a ce baba ne ya hito da kowannen ku na son haka na to balle a ce mai gidan kudu ya haifan ka balle a ce shugaban kudu ya haifan ka kowa na son haka ne to haba balle Allah subhanahu wata'ala ya ce yana son ka aini ina so Allah ya sa da cikin mutakila kuma duk kuna zai ya sa ku cikin mutaki to Allah ya sa mu cikin mutaki Allah ya sa mu cikin mutaki كيف وإن يظهروا كيف وإن يظهروا عليكم لا يرتبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأبوائهم وتابع قلوبهم وأكثرهم فاسقون كيف يكون للمشركين أحد ويكاك أثناء أي مشركين سني القولي alhali koko sun ce sun yi alƙawarin ba su hada da ku suna nan suna da ɗan ta su farko da sun same ta sai kaga abba suna an kai alƙawarin ka su yi hada da ku ba wa in ya zaharu alaiku in sun ka samu rinjaye akan ku ai ya yazharu bikum sun ka da ku la yarqubu bikon illa ko da zumunta ba su jira ba su cewa na dan uwana na babu su da zumunta sun ka samu nasara akan musulmi wala zimma kun ba su kulawa da alkawari bal yu'zunakum mastata'u a'a suna cuta muku gwargwadon wanda duk sun ka samu iko cutar haka kahire suke da su da musulmi wa jumlata shardu hal Dunako suna yarda da ku bi afwahin da bakunan su bi kalamihi mal hasan su yi muku magana mai kyau su nuna suna tare da ku ashe mabuga suka dida suna nuna muku suna nan tare da ku bi kalamihi mal hasan da magana su mai kyau amma wata aba qulubuhum a jini zukatan su take da su cika da alƙawarin mabuga ɗaya suka bada inda za su buge ku su halaka ku wa aka na mai yawan su fasikai ne ke lil lil'adi masu walau da alƙawari Allah ka kare mu daga sharo ishtaraw bi bi zamanan qalilan fasaddu an sabili إنهم ساء ما كانوا يعملون اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا sun sayi ɗan kuɗi kaɗan da ayoyin Allah min duniya na duniya ai taraku ittiba'a sun babbin ayoyin Allah li shahawati wal hawa dan sha'awa da son rai wato sha'awarsu ta hana musu su gaskiya son ransu ya hana musu su da gaskiya bayan sun gane ta fasaddu an sabili sai suka danna mutane daga addinin Allah hum sa'a ma kanu ya'maluna su kam aikin da suke yi wanda suka kasance suna yi ya muni ai amaluha hada aikin su yayi muni la yarqubuna fi mu'minin la yarqubuna fi mu'minin illa wala bimmata wa ulaika humul mu'tadun la yarqubuna fi mu'minin illa ba su jiran ko zumunta ba su jira ga mu'mini ba in dai kahiri na babu ruwa ne da dan uwa ne kake aqida ce ta kahirai musulunci shi adda duk da al'amari yayi zahi ka cewa na fadan uwana na shari'ar Allah ta ci a abin nan in kula da dan uwana in taimake shi musulunci ɗaya hakan amma kahiri babu ruwa ne la na ba su jira fi mu'minin ga mu'mini illa ko zumunta qaraba wala zimma ko alƙawari ahada wa ka humul wa inna sune yan ta'adda ba wasu ba wayanda a haka sune hakikanin yan ta'adda ba wasu ba Allah ka kare mu ka kare mana imanin to duk waɗanda abubuwa da mushrikai sun kai wayanda Allah da kai ne ya ba da shi da ya ce musu yan ta'adda amma in sun ka tuba Allah na an sa tuba ya ce fayin tabu? fayin tabu wa kamun salata wa ta uzzaka ta ta ikiwa nukun fiddin wani fasilu lati alamu wato a wajen shari'ar Allah dole yin da mutum ya iya tuwa ma Allah Allah na ansa kun ga can waccan sura ya ce innal ladina fatanu mu'minina wal mu'minati summa lam yatubu falahum azabu jahannama wa lahum azabu al-hariqa kun ga babban laifi sun kai wuta sun ka hasa kama wada aka kawo ruwayoyin hadisai daban-daban wajen wannan aya wuta sun ka hasa suna ta kone masu imani da Allah don su kashe addini amma Allah ya ce innal ladina fatanu mu'minina wal mu'minati lalle wa'annan da sun kai tinin mu'mine maza da mu'mine mata za suna da azabar jahannama amma su malame tubu sai musu tuba ba shi a wajen Allah duk abin da mutum yi. in dai ya tuba tuba ta gaskiya taubatan nasuwa to Allah ya anshi tuba ta shi in dai har ya tuba Allah ya anshi tuba ta jama'a tuba ba hankuri ta kullun karatu muka yi cewa ayi tuba ga Allah ya istighfari yanzu haka cikin taron gada ku akwai wanda bai istigfari bari goma ba yau goma ma bai yi ba su jama'a ina umhanin wanga abu kuma laihin ga kwaba mai shi akai ga kunan da wayoyi banda mugun kalle kalle ba babu abin da kuka ciki kuma ku ce ba ku tuba ba ku ba shi hankuri ya za a iya hankuri da ku matasa ku tuba ku yawaita tuba ga Allah da istighfari astaghfirullah wa atubu ilayhi astaghfir shi yasa inda na kawo nan naka tsaishe shi naka tsaishe ku in ce ku tuba ko wan ku yace astaghfirullah wa atubu ilayhi sau uku astaghfirullah wa atubu ilayhi astaghfir wani in ba haka an kai muku bai tuba ma istighfar ma bai da je za na ka ɗauke ku ya kawo ga irin wannan dole sai ku yi Allah ya gabarta mana da mu da kuya ya ashe tuban mu gaba ya ce abin da na fa'in tabu to idan suka tuba fa'amanu suka yi imani suka tuba suka yi imani na biyu wa aqamus sala sun ka tsaye da sallah da kyau na uku wa atawuz zakka sun ka bada zakka da kyau fa ikhwanukum sun zama yan uwan ai fa sun zama yan uwan ku na addini duk mutumin da ya tuba ya baka zirci ya tsaye da sallah ya ba da zakka yana da imani kamar dai wanda ya gabata yanzu kun ga wa'ancan ce an kai a tare su amma in suka tuba suka tsaye da sallah suka ba da zakka fa khallu sabilahum bude musu hanyar su wuce to su kuma nan aka ce idan sun tuba wa ka sala sun ka tsaye da sallah da kyau yadda a shari'a ta ce wa atu zakka sun ka bada zakka fa ikhwanukum sun zama 'yan uwanku ku fiddini a cikin addini sha'anin dan uwa yayi mu'amala mai kyau da dan uwa ne ya taimake shi kai ya cuce shi yayi mai nasiha kashe mai rashin nasiha wa nufassilul ayati muna bayanin ayoyi ya alamu na ga mutanen da suke sani Allah ya sa mu cikin su wa innaka su aymanahu wa innaka su aymanahum min ba'di adiyam wa ta'anu bi dinikum وبعنا بدادكم فقاتلوا أمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون to amma bayan sun tuba an ce sun zama yan uwanku to wayan naka to aimanahu in suka koma dawa suka ruwale alƙawran su mawafiqihim alƙawran su min ba'da adin bayan sun kulla alƙawarin wada anu fi dinikum sun ka dora suka ga addinin ku suna aibanta shi abuhu suna aibanta shi to baqatilu ai mata kubra kakku tsaya ga kowa ko kai ga shugabannin kafirci ko yake su baqatilu ai mata kubra ayu ata'ahu wanda a shugabannin kafirci fi wada zahir mawdu'a al-munwir wannan kuta abinda a muhimmancin abin nan wada zahir mawdu'a al-munwir wato abinda a ah, muhimmancin ya haka nan fi annahu bi muharabatil a'imma wato idan aka yaki shugabannin nasu yanqadul atba'u mabiya za su jari ya aka yaki waɗanda suke shugabannin to mabiya za su bi wa wa abin nan wa an daruhum za a jawo kallon su bi sur'a da sauri su dawo su kalli abin da ya kamata wa idza mastada al a'immatu hanyar tasiru wato idan shugabannin ba su samu iko yadda za su yi nasara ba sai su dawo ga mabiya in kadu kulluhum bi sahula su duka sai su jayu da sauƙi su bi addinin Allah innahu la imana lahu sumayan nan nasu ba su da alƙawari wa bi qira'atin bi kasri hamzati iman innahu la imana lahu su ba su da imani ku yaƙe su in suka ci gaba da yaƙin ku ku yaƙe su la'allahum yantahu huna anil kubur don su hana kansu daga kafirci ala tuqatiluna qauman ala tuqatiluna qauman nakatu aymanahum wa hum bi akhiraj ar-rasul wa hum bada'ukum awwal marrah أتخشونهم فالله أحق أن تخشوا إن كنتم مؤمنين ألا وتلت هديد ألا تقاتلون قوما نكسوا أمامهم shin ku ba ku mutanen da sun kawalwale alƙawarinsu na ƙadu aimanan suka walwale alƙawarinsu ai uhudan alƙawarinsu wa hammu bi akhraji rasuli kuma sun kai niyyar su yadda annabi manzo daga gari ne kun ga ke kenan da su ne aka magana a nan don su ne annabi yake cikin sun yin ta shawara kora min makkata daga makka lamma ta shawaru fihi bidarin nadawa lokacin da sun kai shawara game da annabi nan wani gida nasu da aka ce ma gidan shawara wahum bada uku a wala marra kuma su sun kawara muku bil da yaki a wala marra farko lamari su sun kawara ya kawo hai su katalu ku za a lokacin da sun ka yaƙe ku za a hulafa akon abokan ku ma a bani bakar tare da bani bakar hulafa a ƙwarai su bani bakar su a abokan ƙwarai shawa fa ma yamna ku an tu katalu sun yaƙe ku mi zai hana kurama a ta kashe na ho, kuna tsoron su ne ai aka kafu na kuna tsoron su wallahu a haƙo an ya kashewu an ta kashewu Allah shi ya cancanta ku ji tsoro nai fi tarki qitalihim gabarin yakin su in kuntum mu'minina in kun zan mu'mini da albarka sunayenka Allah ka wa magabata wannan wannan aya duk wanda ka zuwa wajen wa'azi shekara 40 da sun ka wuce ya san duk aka je zaka ji mala ko Musa da ita shekara 40 da sun ka wuce duk babu wa'azin da zai tai ko Najeriya ko Niger baka je wannan ba to Allah ya kara malam Yaqub Musa lahiya ya kara mai lahiya ya ba shi iko ya ci gaba da aikin nan da ya saba duk da haka da ake kuma Allah ya sa abin da ya rage a yi kyakkyawan ƙarshe Allah shi haɗa ma aljanna in kiyama ta yi qatiluhum قاتلوهم يعذبهم الله wa yakhu وعيدكم ويخذهم وينصركم عليهم ويجب صدور قوم مؤمنين قاتلوهم فياكيس يعذبهم الله الله شي مس عذابا بأيديكم تهنم ويخذهم يكون يتاسو يذلهم بالعسر والقهر يقصد تاسو دكاني وادا رنجايا وينصركم عليه يباكو نصر أكاسو wa yashfi sudura qaumin mu'minina ya warkar da zakatan mu'minai wa'anda a cike da damuwa ai musu walakanci wa yashfi sudura qaumin mu'minina bima fa'ila bi ya warkar da zakatan mu'minai da abinda aka yi musu wa hum banu khuza'a musulmin da aka walakanta su ne banu khuza'a wa'anda qurayshawa suka yaka wa yadhhibu gaiza qulubihim ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم ويذهب غيظ قلوبهم كما يبسر da kushin da a cikin zukatansu ai karbuha damuwa da bakin ciki wai tuba Allahu ala man yasha daga baya Allah ya kai tuba wanda ya ga dama Bin ruju'i ila al-islam ya shirya shi ya dawo ga musulunci ka su bayani. kama abu sufyan kun ga abu bayani shekara sai goma sha bakwai zuwa sha takwas yana shirin wanda zai kashe annabi ɗanai ma'awuya iya shahara kwarai sannan yaro ne guda khalid ibn walid har ya samu nasara ya taɓa shiga rudon annabi wajen yaki babu kowa ya zare takobi ya tare annabi ya kashe shi su abokai ba su sani ba Allah ya tsare shi to amma duwan ga aiki da yayi Abu Sufyan ya yi shahada radda aka ci Makka radda aka ci Makka sai ya musulunta da ya musulunta yanzu haka gawa ta tana babban birnin Rom wajen jihadi can an kai jihadi can yayi shahada ka gafarta wa magabatan mu ya rahman ya rahim ya rahman ka gafarta wa magabatan mu ka haɗa mu aljanna da su in kiyama ta yi wa yatubu Allahu ala man yasha Allah ya karbi tuba ga wanda ya so ka abi subhana kama abu Allah alladhi aslama amr fatai wanda ya musulunta shekarar da an kace makka wallahu aliman hakima Allah masanina mai hikima duk abin da kun ga Allah na yi ku yadda da hukunci ne amma dai ku yi kokari ku kare kanku dan ya ce yana son mumini wanda yake alƙawuyi mai ƙarfi wanda ka kokari ya kare kai ne ku kare kan ku ga abin da kuka iya karewa amma ka koyi fushi da hukuncin Allah wallahu alimun hakim ya Allah ya alima ya hakim da iliminka da hikimarka Allah ka ƙara mana ilimi da hikima Allah ka ƙara mana ilimi da hikima ka ƙara mana kariya da tsaronka ka sauƙaƙa mana azumin Ramadan ka sauƙaƙa mana lalurorin azumin Ramadan ka sauƙaƙa mana matsalolin Ramadan ayyukan Ramadan gaba ɗaya Allah ka sauƙaƙa mana su ya alima ya hakimu ka ba mu kariya da tsaronka shirorin masu neman ina ya alimu ya haki amma hasabtu an tadraku alamma ya alamilla wallahi najadu minkum ولم يتخذوا من دون الله ولا رسول ولا المؤمنين والله خبير بما تعملون أم بمعنى همزة الانكاري واتو احسبتم كنا ذاتو ان تتركوا اي يتركم يتركم هم الله الله يبرك بدون تكليفكم بالإرادة باتارد يا وجه يغمك يا الذي الذي ابن سئمتموه هو ان kun ka koshi da shi ya kuna da ton Allah ya kyale ku ba tare da ya ba ku da shi ba walamma ya alamillahu walamma ya alamillahu alladhina jahadu minkum ba tare da Allah ya sani wato Allah ya bayyana waɗanda sun kai jihadi cikin ku da ikhlasi don jihadin ma akwai waɗanda kai da Allah wata manawa wanda ya jihadi don a gazarunci ne ba mai jihadin Allah na ba wanda ya jihadi don ya samu kuɗi ba mai jihadin Allah na ba wanda ya jihadi don ya zama babba ba mai jihadin Allah na ba jihadin Allah ce wanda ya yi saboda Allah kawai na kalimatun lahiyar uliya don kalmar Allah ta zama ita tsaye ta ɗaukaka ko da zai mutu iran dai kalmar Allah ta ɗaukaka shi ko ya rasu to wannan shi an mai jihadin Allah jihadi na gaskiya saboda albarka sunayenka ka sa mu cikin masu jihadi da ikhlasi wa'anda ka yi don ka ba don kowa ba sa mu cikin su ya rabbal alamin kuna zaton Allah ya kyale ku wani ma alamin lahu na jahadu minkum ba tare da Allah ya san wa'anda sun kai jihadi da ikhlasi cikin ku wala mai takazu min dunillahi ba su rike wani wanda ba Allah ba wala rasulihi ba su rike wani wanda ba manzo ne ba wala mu'minina ba su rike wanda ba ba ba wanda wanda ba mu'minai ba walija wato masoyi ai dole ne a sai Allah ya yi makansa alƙawari sai ya bayyana ga waɗanda suka yi jihadi saboda Allah ba don kowa ba ba su haɗa kowa da Allah cikin jihadin ba ba su riƙe walija bai bedanatun wasu jama'a wa auliya wasu masoya ba ai walam ya zaharar mukulisi Allah bai kyale ku bai bayyana masu yi don shi ba wa mal mawsuhuna bima dhukira sune wayanda aka sabanta da suna abin nan sifan nan da an ka ambata wayanda suke yin jihadi walam yattakhidhu min dunillahi wala rasuli wala mu'minina Su ne abin nan shine su sune al mawsuhuna ma dhukira min gairihin daga wani su an sifanta su daga wani su wallahu kabirun ma ta'malu Allah masani na da abin da kuke aikatawa ya alimun ma na amalaka tausaya mana kai mana rabbi Allah ka rangwanta mana Allah ka rangwanta mana Allah ka gafarta mana Allah ka sauƙaƙa mana matsalolin rayuwa Ya ce abin nan huwa bayanin da liqauli wallahu bi bima amalu, huwa bayanin da ƙauli yi ta'ala wa lam A ay lam zahar al na min gairihim, ba tare da ya bayyana masu ikhlasi daga wani su ba wa annahu lamin maslahatil jama'a yana cikin maslahat jama'a wa min maslahatil aqida yana cikin matsala a ƙida. an to takar astaru a tona asirai wata ku shafar wala'iji a hidda abin da a koye wata daɓa daba a akan mashiga huna makafihuna wayanda sun dace su bayyana suna masu ikhlasi waye ku shafar fai'a a tona asirin jama'a allati taduru min khalfil jama'a da ka kewayawa bayan jama'a wata ku bi khusumiha ga ta tare da ita ake amma sai an tashi sai su koma wajen abokan wasu masu ɗora hulɗa da suwa don su wargaza sha'anin musulunci wa tattasilu bi ji istijlaban lil maslaha don jawo maslaha kansu walau ala hisabin jama'a ko da akan hisabin jama'a ne to dole ne a bayyana su fa ya'rifu nasu kilal fariqain mutane su san jama'a ga biyu duka masu ikhlasi da munafikai a kowa ya gane su ala haqiqatihi ga haqiqa na al'amari wa in kana Allah ya ko da yake Allah ya san su min qabla can harku wallahu khabirun bima ta'malun Allah masani na da duk abin da kuke aikatawa ka gafarta mana ya khabirun bima na'mal ka sa mu kyakkyawan karshe ya khabirun bima na'mal ka gafarta mana ka gafarta mu uwayen mu ka gafarta mana baki dai ka sa aljanna makoman mu kuma ka ba mu iko kwana nan wuri nan za mu kwana insha Allah sai mu yi wa annabi masalati sallallahu alaihi wa sallam Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد kama sallaita ala ibrahim wa ala ali ibrahim wa fil alamin innaka hamidum majid wa barik ala muhammadin wa ala ali muhammadin كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد الله منا روقنك بأننا نشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت الرحمن الرحيم يا ملك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارئ يا مصور يا غفار يا قهار يا وهاب يا رزاق يا فتاح يا عليم يا قابل يا باسط يا قابل يا خابد يا رافع يا معز يا مذل يا سميع يا بصير يا حكم يا عدل يا لطيف يا خبير يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا حفيظ يا مقيت يا حسيب يا جليل يا كريم يا رقيب يا مجيب يا واسع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا باعث يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي يا حميد يا مغثي يا مبدع يا معيد يا مهي يا مميت ya hayya qayyum ya wajid ya majid ya wahid ya ahad ya farad ya samad ya qadir ya ya muqaddim ya muakhir ya awwal ya akhir ya ya batin ya wali ya mutaali ya bar ya cewa ya manta kima ya abu ya rabu ya malikul mulki wal jalal wal ikram ya mubassir ya jami'u ya gani ya mugni ya gani ya mugni ya gani ya mugni ya mawdi ya mane ya mawdi ya mane ya mawdi ya mane ya daru ya nabi ya daru ya nabi ya daru ya nabi ya nur ya haji ya badi ya baqi ya waris ya rashid ya sabur ya Allah muna roƙonka bi asma'ikal husna kulliha ma alimna min hawa ma lam na'lam ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka kyautata karshen mu ya Allah ka kyautata karshen mu ya Allah ka kyautata karshen mu ya Allah ka tausaya mana ya Allah ka taimaka mana Allah ka ɗaukaka mu ka ɗaukaka musulunci da musulmai baki daya Allah ka ɗaukaka mu ka ɗaukaka musulunci da musulmai baki baki daya Allah ka ɗaukaka mu ka musulunci da musulmai baki daya Allah ka walakanta kafirci da kahirai baki daya Allah ka taimaki bayinka masu tauhidi mu ga Allah ka samu cikin bayinka masu tauhidi Allah ka ƙara mana imani da lahiya ya Allah ka ƙara mana imani da lahiya ya Allah ka ƙara mana kuzari ga ayyuka alheri ya Allah ka raba mu da sabonka da sha'awa ya Allah ya Allah ka raba mu da sabonka da sha'awa sha'awa Allah ka raba mu da yawan dumi da ƙarya Allah ka raba mu da yawan dumi da ƙarya Allah ka raba mu da yawan dumi da ƙarya Allah ka raba mu da yawan wasawasi da mantuwa ya Allah ka raba mu da yawan wasawasi da mantuwa ya Allah ka raba mu da hubbi riyasati wa dunya ya Allah ka raba mu da girman kai da hasada ya Allah ka raba mu da girman kai da hasada ya Allah ka raba mu da riya da suma ya Allah ka raba mu da riya da suma ka raba mu da giba da annabimanci ka raba mu da ƙarya da mirahici ka raba mu da alfahari da ji da kai ka raba mu da kayana da jidali da maru'a da fasowa Allah ka gafarta mana Allah ka yahe mana Allah ka gafarta mu uwayenmu Allah ka gafarta mu uwayenmu Allah ka gafarta mu uwayenmu Allah ka gafarta mu uwayensu Allah ka gafarta ma uwayensu Allah ka gafarta ma kakanninsu ka gafarta ma yannai da kannai da diya da iyali da zuriyar uwayenmu mu duka Allah ka shirya mu ka daidaita mu ka kyautata aqida mu da imanin ka gafarta mana dukkan zanubanmu ka gafarta wa matayenmu Allah ka ƙara musu imani da lahiya Allah ka kara musu imani da lahiya Allah ka gafarta musu ka gafarta ma uwayensu Allah ka gabarta ma kakanninsu ka gabarta ma yannansu da kannansu ka gabarta mana baki da ka sa aljanna makoman mu ya Allah bi asma'ikal husna wa sifatikal ula ya Allah bi ismikal a'zam wa riwanikal akbar ya Allah bi ismikal ladhi bi ismikal ladhi la yudam ka tausaya mana Allah ka gafarta mana ka shirya mana ɗiya da zuriya da ka bamu da za ka bamu ya Allah ka shirya mana su ya Allah ka shirya mu da su ya Allah da mu da su falanu halaka wa anta raja'una ya Allah falanu halaka wa anta raja'una ya Allah falanu halaka wa anta raja'una Allah ka tausaya mana Allah ka taimaka mana Allah ka gafarta mana wasu jama'a ka gafarta musu da imanin malami guda da almajire ne mu muna da mu'mini da yawa cikin mu ya Allah ka tosaya mana ya Allah ka tausaya mana Allah ka gafarta mana Allah ka zaunar da mu lahiya Allah ka zaunar da mu lahiya Najeriya mu Allah ka ƙara mata lahiya da zaman lahiya Arewa mu Allah ka ƙara mata lahiya da zaman lahiya Jihar Gata mu Allah ka ƙara mata lahiya da zaman lahiya Ya Allah ka gutar da hitina Ya Allah ka gutar da tashin hankali Ya Allah ka gutar da tsoro Ya Allah ka gutar da hirgita Allah ka zaunar da mu lahiya Allah ka zaunar da mu lahiya Ya Allah ka kare mu ka kare mana imanin ya Allah ka kare mu ka kare mana addinin ya Allah ka kare mu ka kare mana mutuncin ya Allah ka kare mu ka kare mana lahiyar mu ka kare mu ka kare mana rayukan mu lailan wa naharan ka ba mu kariya da tsaron ka ya Allah ka kare mu ka kare garin nan namu da kauyuka ya Allah ka kare mu ka kare garin nan namu da kauyuka Allah ka kara mana lahiya da zaman lahiya Allah ka kara mana kwanciyar hankali Allah ka kara mana natsuwa ka kara mana ilimi da arziki da cigaba wa mai ofat ya Allah ka tausaya mana ya Allah ka taimaka mana ka kare mu ka kare gidajen mu Allah ka kare mu ka kare gidajen mu Allah ka kare mu ka kare gidajen mu ka kare diya da iyali da zuriya ka kare mu Allah da albarkar sunayenka ka kare mu ka kare masallatai mu ka kare mu mu ka kare limaman su ka kare mu ka kare makarantun nan ka kare an makaranta ka kare malaman su wuraren zaman mu ka kare wuraren ayyukan mu ka kare wuraren sana'o'in mu ka kare mu wuraren tahiyoyin mu ka kare mu inda duk muka yi ta kai mana arzikin tahiya lahiya kai mana arzikin dawowa lahiya ka kare mu daga sharrin hanyoyi ka kare mu daga sharrorin da abisa hanyoyi ka kare mu daga sharrin karuwa na bisa da na kasa ka kare mu daga sharrin mutane da aljanu da sauran halittunka ya Allah ka gafarta mana ya Allah ka ba mu aljanna firdausul a'la ya Allah ka ba mu aljanna firdaus ala ya Allah ka ba mu aljanna firdaus ala ya Allah ka kare mu daga azabobin wutarka ya Allah ka kare mu daga azabobin wutarka ya Allah ka kare mu daga azabobin wutarka da mu da uwaye da uwayensu da diya da iyali da zuriya da dangi da masoya baki ɗaya. saboda albarka sunayenka ka tausaya mana ka biya mana bukatun mana alheri wayanda ba na alheri ba kamar alheri ka biya mana abinda don maka tsoro ka kare ya Allah ka gama mu da lailatul qadari ya Allah ka gama mu da lailatul qadari ya Allah ka gama mu da lailatul qadari kuma daren da dukkan gama mu da ita Allah ka sa mana nishadi ibada da kuma yawan addu'o'i ka kuma lizamta mana addu'o'i na alheri ka ɗebe mana kwana da kasala ranna saboda rahamarka abinda duk kaka ba su a ranar Allah ka ba mu mai yawa komi kaka ba su a ranar Allah ka ba mu mai yawa bayan ka musulmi yare da maya maza da mata wayanda suka roke mu addu'a da wanda ba su roke mun roke ka Allah ka shirya su. ka gafarta zunuban su ka shirya ɗayan su ka shirya matayen su wayanda ba su da lafiya cikin su ka warkar da su masu jin tsoro ka kare su mu duka Allah ka kare mu ka biya musu bukatun su na alheri wayanda ba na alheri ba ka mai alheri ka biya musu abinda duk suka tsoro Allah ka kare su ya Allah ka shirya matasa ya Allah ka shirya matasa ya Allah ka shirya matasa ka raba su da dukkan ɗabi'u da halayen da ba su da kyawu ka ba su ayyuka da sana'a na halaliya wanda zai ba su riba mai yawa mai isassu har su ma su ci daɗi wa da kowa ka cin daɗi za albarka sunayenka Allah ka ansa mana addu'a Allah ka ba mu alheri duka Allah ka kare mu daga sharri duka ya Allah kai salati da sallama ga annabinka Muhammad sallallahu alaihi اللهم اغفر لنا وارحمنا وآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم صل وسلم على نبينا محمد لك الملك وبيدك الكل وإليك ولك نالك من خير ونعوذ من الشر كله اللهم اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين والمؤمنات وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين